'ya'yansu cikin tarbiyya ta gari ta malam bahaushe gaskiya rayuwar ta su alhaji tijjani garba mazaunin jamus wata iri ce wadda daga kai sai matarka sai irin waɗannan bukukuwa na al'adun hausawa na ci gaba da samun karbuwa tsakanin turawa wannan shi ne karan farko da naga al'adun hausawa ji baturiya ba na yaba da yadda naga tufafin gargajiya eh? daban-daban a fasarawa ah? Hassan a ne take wani hausa take an gaya ma kai yanzu wasu yan cana in suka fara maka wani sa bali a ciki ce to ga bali na ya gane a washin afirka hmm. yayin da Thank you.